نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau kwana wata 27 ga watan safar shekara ta 2000 da nawa ke shekara ta 1430 wanda kuma shine ya dace da 22 ga watan um, biyu shekara ta 2009 uh, kenan ko za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka rijalun wani sa'un haula rasulu sallallahu alaihi wasallam wanda idan ba kuma ta mun tsaya ne a shakhsiyatul salisa ko mun yi magana akan Umar uh, Abubakar mun yi magana akan Umar yau za mu tashi akan usman mun fara usman ba mu ba mun yi magana a kan ibadar shi sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu sannan kuma mun yi magana akan khawfuhu ko ko mun karanta khawfu ba anan za mu tashi za mu tashi ne akan khawfu ko dama mun yi magana akan ibadarsa cewa wannan aya amma huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rabbi tana magana ne akan shi sayyidina Usman ibn Affan da kuma irin yadda yake tada iyalan gidansa suke yin sallah da kuma irin shi kansa yadda bai tsaya ba kuma bai yi ƙasa a gwiwa wajen ƙoƙari wajen ibada har dai Allah ya ɗauki ransa to khawfuhu mutum ne kuma mai jin tsoron gamuwa da ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa an abdurrahman bin rumi qala balagani anna usman radiyallahu anhu qala abdullah abdurrahman bin bin rumi yake cewa labari ya zo min cewa usman Allah kara masa yadda kala yace law anni bainal jannati wan nar da na kasance tsakanin aljanna da wuta wala adri ila ayyatihima yu'maru bi yace wallahi ban san da zuwa wani ɗaya daga cikinsu za a umarta a tura ni ba ko wuta ko aljanna ni ban sani ba in usman yace lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lama ila ma asiri wallahi da sai na zaɓi in kasance toka shi ya fi alkhairi kafin in san ina za a tura ni yace tsakanin aljanna da wuta ban san ina Allah zai kai ni ba ni dan wuta ne ban sani ba ko dan aljanna ne ban sani ba yace wallahi da zan so kafin a kai ni ɗaya daga cikin waɗannan wurare da ma ni toka ne ma babu labari na shi ya mun alheri akan shiga wannan tashin hankali da damuwa yanzu ka ga wannan yana nuna takawarsa da tsoron sa da kuma irin taka tsantsan da yake sannan kuma duk abin da mutum yake na ibada kada ya rudu da abin da yake ya ce wai shi ba dama ne yanzu ka duba irin Usman ibn Affan amma yana cewa bai ma san ina za a kai shi ba yanzu da ni da kai ya kamata mu mun babu aula mu ya kamata mu kowa tsorata da firgita wa kana Usman radiyallahu anhu idza waqafa ala qabrin yabki hatta yabulla lihiyatahu Usman ibn Affan dabi'arsa idan ya tsaya akan kabari zai yi ta kuka ne ya ta kuka ya ta kuka ya tsaya kan kabari har sai ya ji jika masa sharkaf da hawaye wakilin lahu aka ce da shi tafkurin jannata wannan fala tabki kana ambatan wuta da aljanna amma ba daga kana kuka ba wa kabar fa fatabki amma ga shi yau kana ambatan kabari kuma kana kuka فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي لي فلا من الله صلى الله عليه وسلم إلى فلا القبر أول منزل من منازل الآخرة قبري فا شنو جدانا فرقو شنو جدانا الآخرة قبري shine gida na farko ko shine masauki na farko cikin masaukan lahira fa inna ja minhu wa ma ba'dahu aysar idan mutum ya kubuta daga bala'in kabari to abin da yake biyo bayan kabari aisar wallahi shi yafi sauki wa in lam yanju minhu wa ma ba'dahu ashadd idan ko mutum bai kubuta daga kabari ba to wallahi abin da zai biyo bayan zaman kabari shi yafi tsanani Allah ka tsare lalle ku kabari shine gida na farko cikin gidajen da dan adam yake zama a lahira duk wanda ya ga kabarinsa yayi masa kyau to wannan fa ya fada ce wanda kuma kabarinsa bai yi masa kyau ba to wallahi bai ci sa'ar rayuwar duniya ba Allah tsare to shi sa yake yake kuka yake shiga damuwa yayin da ya nuna labarin kabari kala wa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai na ji manzon Allah ma yana cewa ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabr afda'a minhu wallahi ban taɓa ganin wani abin gani mai ban tsoro ba kwata-kwata face kabari ya fita da mun hankali kuma ya fi firgitarwa in an ce afuwa ana nufin wato fazil wato abin da ke na firgitarwa kuma yana tsoratarwa wannan hadisi ne hasan riwayat tirmidhi mal albani ya inganta shi kamar da a cikin sahih sunan ibnu majah wato duk wani abu da ka sani na ban tsoro to Allahu Allah inda za a kwatanta shi da kabari to kabari ya fi shi tsoratarwa saboda shi ne gida na farko cikin gidajen lahira matsatsan wuri ga kadaitaka ga zafi ga wahala ga bala'i da mutum zai gamu da shi in bai abu mai kyau ba kwanan nan ake ba da labari wani bawan Allah shi kuma aka zo aka binne shi ya daɗe tsoho ne ma da cijo ne amma rayuwar ba ta yi kyau ba aka binne shi in aka binne shi sai ƙasar sai ta bulluko da shi sai a daɗa tonawa a mayar da shi a gaban mutane fa ba wai a ɓoye ba a tona a sa in aka tona aka sa sai ƙasa sai ta daɗa an gizo shi waje kwana da a kafafen watsa labarai ake bani labari a wani gari abu ya faru haka aka yi ta yi har sai da aka so uku in an sa ƙasar sai ta bulluɗo ana gani sai ƙasar ta fashe kabarin sai fashe sai fito da shi wani, wato saboda tsabar hadifancinsa barna da ya rayu a kanta ƙasa ma tana kyamar izanna a cikinta kai Allah yana da haƙuri Allah kuma ya bashi ya nisan kwana kuma bai tuba ba to yau ƙasa ma da ake ɗora mata komai ta kyamace shi to ina labarin wuta kuma ina labarin aljanna kai to kaga wannan wallahi ba karamin ban tsoro bane abu ne mai tashin hankali kwarai ka wasu abubuwa sukan faru Allah kan buga mutane misali su gani da ido ba dan komai don su dauki izina dan mutum ya san ina ya kamata ya jefa kansa magana ta gaskiya mu ji tsoron Allah mu gyara kabarin mutum a duniya ana gyara kabari ne tun a duniya duk abin da ka sani sabon Allah ne ka yi kokari ka kiyaye ka daina duk abin da kika sani na sabon Allah ne na barna Allah bai yarda da shi ba ki kokari ki bari duk abin da aka ce Allah ya ce manzan Allah ya ce ka yi kokari ka aikata duk abin da aka ce Allah ya ce manzan Allah ya ce ki yi kokari ki dabbaka da maza da mata kowanne yana da bukatar ya gyara sa ko matsalar rayuwa ta lahira ko rayuwa ta kabari ba wanda yake tsaya wani ba ruwan babanka da kai ba ruwan mamaka da kai ba ruwan mijinki da ke ba ruwan matarka da kai ba ruwan dan uwanka da kai kowa ta kansa yake ba ka ittaqullah ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah ku gyara kabarin kuma babu wani dan adam face sai an ɗauke shi a makara an kai shi an binne shi kowane mutum da ka sani ni da nake muku magana na wata ran za a ɗauke ni a makara a je a binne ni wani babban malami Allah madaukin sarki ya ɗauki ran shi cikin magabata kullum aikinsa wa'azi karantarwa tsoratar da mutane a ji tsoron Allah a ji tsoron lahira sai kuma Allah ya turo masa mutuwar ta zuci ɗauke shi ɗaliban sai suka zo gindin kabarin suna kuka suna cewa yau ga wanda yake mana wa'azi yau ga shi shi ne wa'azi ya ɗabbaka a kansa yau wanda yake ce mana mu kiyaye mu kiyaye saboda shiga wannan wuri yau ga shi shi Allah ya fara kawo wannan wuri yayin da kaje kake yi wa gawa sallah kaji cewa wata ran kai za a na nawa nawa ne suka je suka yi wa gawa sallah ana dawowa su kuma su aka zo aka dora kuma nawa nawa ne suka je suka wanke gawa ana dawowa kuma su aka zo aka wanke daman dan adam ko dai ya dauka ya kai ko kuma a dauke shi a kai shi ko dai ya yi wa gawa sallah ko kuma a yi wa tasa gawar sallah ko ya yi kuka dan an masa mutuwa ko kuma a yi masa kuka dan shi ya mutu ko ya shiga aljanna ko ya shiga wuta ko ya ji daɗin rayuwa ko kare ji daɗin rayuwa duk wanda ya riga ya kuskure ya zo duniya zancensa ya ƙare in bai ka zo duniya shi kenan sai dai ka shirya kuma ka sanya za ka yi amma fa garja a kuma nazir mai gargaɗi ne ya riga zo wa qala hani maula usman hani'u Maulan usman yace sami'tu usman yanshudu ala Na naji usman ibn affan yana rera wannan waƙe a gindin kabar yana cewa fa in tanju minha tanju min zi azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najiya fa in tanju minha idan kai usmana ka kubuta daga azabar kabari kalmar tanju ana nufin kubuta daga najayan juni najatul kubuta idan ka kubuta minha daga azaba da fitilar kabari tanju min bi azimatin haƙiƙa ka kubuta daga abu mai girma wa illa in ba ba haka ba fa inni la ikhaluka najiya wallahi ba na zaton zaka kubuta kalmar wato la ikhaluka wato ba na zaton ba na ganin cewa ba na tsammanin cewa kai zaka ka kubuta shi ne yake yi kansa da kansa zancen usman in ka kubuta daga kabari to lalle ka kubuta daga wani abu mai girma usman idan baka kubuta daga kabari ba to ba na zaton cewa za ka kubuta kuma daga sauran fitintunu da za su biyo bayan kabari ka san fa zaman kabarin ba wai shine ba fa babban tashin hankalin tashin alkiyama yadda za a tsaye da kai a maka lissafi dalla dalla musiba kenan Allah ke tawadu'u mutum ne mai tawadu'i in an ce tawadu'a wato ana nufin kankan da kai rashin girman kai ba a son mutum ya zama mai girman kai ka rinka jin cewa ka fi kowa duk wanda kake ganin sa yana ƙasa da kai kana magana kana rena mutane ana magana kana rena mutane baka ɗauki kowa kowa ba kai kai kanka ka sani sai dai wanda yake tsarar ka ko wanda kuma ya fi ka shine kake ganin sa daraja amma duk wanda kan ka fi shi baka ɗauke shi komai wannan ba karamin bala'i bane ba عن Al الحسن البصري كان رحمه الله تعالى قال الله قال مثلا ما cewa. رأيت عثمان رضي الله عنه نائما في المسجد حسن البصري yake cewa na ga Usman ibn Affan wata rana na'iman fil masjid yana bacci a masallaci kalmar na'iman daga annaumu ne na'iman bacci yana bacci fil masjid a cikin masallaci fi malhafatin laysa ahad ya zauna a cikin abin lulluɓuwa yana kwance cikin abin lulluɓuwa malhafa ya lulluɓa laysa haulahu ahad ba kowa a gefensa wa huwa amirul mu'minin shi amirul mu'minin ne kun gane abin da ake nufi Usman ibn Affan Imam Ibn Kathir ya rawaito magana a cikin al-Bidaya wal cikakkiyar magana a matsayinsa na amirul mu'minina aka gaishe a masallaci shi shi kadai ya kwanta ya yasu a masallaci yana lullube a cikin bargo yana ta birgima a cikin masallaci ba kowa a gefensa ba yan cabinet ba escort ba sojoji da bindiga ba mobile ba masu tsare shi ba kowa saboda tsabar tawadu da kankan da kai kamar yanzu a idan da sallah a masallaci shi yayi mutane sallah shi ne liman kowa ya fita kawai zo tsakiyar masallaci ya kwanta ya lullube kawai ta baccinsa to tsoron me zai ji bai ci kowa ba ko ba ka bane ka san idan ka ga mutum Allah ana ta binsa da bindiga da wani abu da sauransu musamman in shugaba ne to yana tunanin cewa an ya zalunci wani ko kuma 'yan siyasa su za su yi mai ta'addanci in so ne yana tsammanin wani zai harbe shi yawo to aminu mumini na wanda yake yukuta da biki abin koyi ne shi kai zai zo ya ji tsoron wani ba wanda zai ji tsoro ba wanda zai taba shi sun cika ƙasar da adalci ba su cika ta da zalunci ba yanzu ka ku ai ina da ko cewa ɗan lokacin zamu ba za ka gan shi haka ba a gan shi haka wai a banza a masallaci a kwance ba ina mutane da za su zo kafin su zo ma sai an turo yan sanda da sojoji duk sun kekewaye wuri ana ta wani leƙe-leƙe ana duddubawa kujera ma idan za su zauna sai wani ya zauna tukunin ta fara inda gwam ya fara kashe shi tukunin shi kan albashin naira dubu sha biyar Allah samu cika da imani mana yace raddu sihami anil khalifati Usman ne raga masu da kibau da ake harbowa dangane da Usman ibn Affan kinaya ne na cewa zai mai da martani akan zage-zage da ake yi da batanci da ake wa Usman ibn Affan akwai waɗanda suka yi ta sharri wa Usman ibn Affan musamman 'yan Shi'a alaihim min Allah ma yastahiqun tunda a duniya babu makiya sabon annabi irin 'yan Shi'a su ne aikin su zagin sabon manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to akwai karerai da aka yi ta danganta wa Usman ibn Affan kaji falalarsa kaji tarihinsa ba mamaki kaji an danganta wata ƙarya zuwa gare shi asha al-muftaruna ala zinnuraini al-muftaruna sun yada maganganu ala zinnuraini akan zinnuraini shine Uthman ibn Afan, umuran mukhtalifa al'amura masu sabanin juna da yawa waftira'atin makshufa da kuma ƙararai waɗanda sun fito fili kowa ya gane ƙarya ne aradu biha amsal haqiqa sun yi nufin wato ƙamsul haƙiƙa shafe wato haƙiƙanin gaskiyar rayuwar usman ibn affan ba wai don su ɗaga shi ba a so suke suke mutuncin su kuma ɓata shi ana fi Salifin khulafa'ir rashidin kuma sun yi haka ne don su yi suka ga khalifa cikin khulafa'ur rashidin eh, wanda maza Allah ya naɗa wato na uku wambara lahumul ulama kadiman wa hadithan amma malamai tun da can shine kadiman wa hadithan sun fito sosai sun mayar da martani sun ba shi kariya kuma sun mayar da martani akan maganganun da suka faɗa faraddu sihabahum ila nuqurihim malamai suka yi ta mayar da wannan kibiyoyi ko waɗannan masu da aka yi ta harba wa Usman ibn Affan masu na ƙarya da na ƙage an mayar da su ila na ƙorifin zuwa ƙirazansu ka harbi wani ne sai a ɗauki abin da ka harbe shi a dama da shi ka wa kashafu zaifahum kuma suka yaye ƙarya shine zaifa ƙaryar da aka yi da ƙagen da aka yi wa Usman ibn Affan suka fito da shi fili suka bayyana wallahu zalimun ala amrihi lallai Allah madaukin sarki wato shine mai rinjaye akan al'amuransa ga baki ɗaya. yana da cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu sani kafin mu shiga waɗannan magana akan ƙarerayi da aka yi Usman ibn Affan yana da kyau mu san yaya ya zamanto khalifa khalifancinsa ta yaya aka naɗa shi an gane ko yaya aka aka naɗa shi da ƙarfi ya hau an gije shi aka yi ture shi aka yi me aka yi masa yaya aka yi ya kamata mu sani yace imamu ibn kasir a cikin littafin al-bidaya haya ya yayi bayani mai kyau kuma mai kayatarwa ko sannan kuma imam al-hafiz zahabi Allah ya masa rahama shi ma yayi bayani akan haka cikin littafin sirr alamin nubala Allah ya masa rahama kaɗan daga cikin abubuwan da suka faɗa ina so yan uwa su mai da hankali don su ji yaya abin ya faru sannan kuma a ɗauki izina da darussa a kai akwai fitintunu da yawa da suka faru amma Allah maɗaukin sarki ya tsare ya kuma kare na farko dai umar ibn khattab yayin da aka soke shi da wannan mashi ko da wannan kibiya ko da wannan khinjar a masallaci kafin ya mutu ya sanya wasu waɗanda su ne za su zamanto ahli shura wato waɗanda su ne za su zauna su yi shawara su yanke hukunci wani shugaba ya kamata ya jagoranci musulmi kuma bayan sayyidina umar ibn khattab mutane ne guda shida aliyu wa usmanu wa sa'adun وطلحة زبير وذو أوف رجال المشورة علي علي بن أبي طالب وعثمان وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله كمان زبير بن زبير بن الأوام وذو أوف عبد الرحمن بن عوف رجال المشورة سنة متى نجد شدها da Umar ibn Khattab ya nada su su zama ahli shura wato waɗanda za su rinka ba da shawara su zaɓi shugaba ɗaya a cikinsu Umar ya ce ku je ku zauna ku yi mutum ku fitar da shugaba da kuka ga ya dace a cikin ku saboda tsananin takatsantsan na Umar ibn Khattab cikin waɗannan ahli shura din bai sanya sa'idu ibnu zaid ba ibnu amr ibnu nufail shi ne sa'idu ibnu zaid ibnu amr ibnu nufail ɗan gidan baffan umar ne Ɗan gidan baffan sa ne mana ɗan baffan sa ne ya kiya sa shi a ciki duk da cewa yana cikin asharatul mubashirin bil janna ba yana cikin mutane goma da aka yi musu bishara da gidan aljanna amma bai sa shi ba saboda ɗan gidan mafansa ne kada ma a ce ya ɗauko ɗan uwansa ya sa a cikin wanda yake so a zaɓa shugaba ko kuma su waɗanda za su zaɓa su zaɓa ɗin su ce ah, ai ga ɗan gidan bafansa kawai a sashi ya zama shugaba sai ya ƙi ya sashi ka duba tsantsayin da ka tsantsan yadda suke watsar da wato al'amura na duniya ga kansu da kuma 'yan uwansu mu yanzu in mu ne daman na ɗan uwanka za ka nemo kai ka dasa sai saboda da haka sai ya rabu da shi an rawaito cewa ya kira shi ne da kansa ya ce to kai sai da wani zai baka cikin su baka cikin rijalu da shura ce masu ba da shawara baka ciki na tare ka ya gaya wa su ɗan shura ɗin ya ce ɗana abdullahi ɗan umar zai halarci taron naku amma ban yadda a naɗa shugaba ba kawai sai dai ba da shawara kar ku yadda kusa abdullahi ɗana a lokacin umar yayi wasiya cewa suhaib ibn sinan arwani shine zai yi kankaye mutane limanci bisa usman ba bisa aliyu bisa abdurrahman ibn abu bisa kuwa ba sai sa suhaib arwani suhaib ibn sinan arwani yace ka je kai ne liman shi umar yace ka je ka ci gaba da mutane limanci kwana uku kafin ahalin shura su yanke shawarar waye za su naɗa ya zamanto shugaba in sun zaɓi shugaba sai ya zama to shi zai ci gaba da gudanar da sallah kuma umar ibn khattab ya ce a zaɓi wasu mutane hamsin ta hanyar a abu talhatal ansari ya ce ya samu mutane hamsin ya tafi da su da shi da mikdad ibn al-aswad alkindi su tafi gidan da ake yi wannan gida na shawara su zauna su kare gidan don kada su bar wasu su shigo kada a zo a yi hayaniya a ce yanzu ana can ana zaben shugaba ko ina fata ana fahimta kada a zo a yi hayaniya suka ce to ya ce aje a zauna a kula duk wanda zai zo kar a bar shi shiga suka tafi umar ibn khattab yake cewa to ma azunnu anna an-nas ya'diluna bi Usman wa Ali ahadan yace gaskiya ba na zaton mutane da za su fifita Usman da aliyu mana za su fifita wani akan sama da Usman da aliyu saboda sun kasance su ne marubuta wahayi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da Umar Allah ya dauki ransa aka zo da gawarsa sai Ali ibn Abi Talib da Usman ibn Affan sai suka yi sauri suka zo gaba kowanne daga cikinsu yana so shi zai yi wa gawar Umar sallah kun gani? an ɗauko gawa da sai na Umar ya riga ya wakilta komai ko to ya rasu to ga gawar sa an kawo ta wa zai yi mata sallah sai ga Aliyu ya taho sai ga Usman ya taho saboda a lokacin ana ganin suna kullum doki ne kowa kowa ne waye zai bar sallah abdurrahman ibn auf sai yake cewa da su a'a lastu ma min fi shay ba ku da hakki akan wannan gawar ku batta ai wanda zai bar sallah shine suhaib ibn sinan ar-rumi ga wanda umar ya nada shi yana raye ce kai ne zaka limanci haka shi zai bar sallah kai usman da kai ali ku hakuri suka hakura suhaib ya wuce yayin umar sallah sahibin rumi shi ne umar sallah kuma shi ya shiga kabarinsa da shi da ɗansa abdullahi dan umar suka shiga da kuma sauran ahli shura ɗin waɗannan mutane guda shida su suka kama cikin umar suka sa shi a cikin kabari daman an mutum ya mutu ana so dan uwansa ne ya kamata ya zo ya zauna a cikin kabari ɗin ya ɗauke shi ya sa shi idan mace ce mijinta ya kamata ya shiga da ita idan uwa ce to ɗanta in yana ne ya shigar da ita idan uba ne ƴaƴan su shigar da shi ba wai kawai a je a zauna a bar wani mai tunan kabari shi zai shigar da shi ba yayin da aka gama al'amarin umar aka binne shi miqdad ibn al-aswad sai ya tara mutanen ki daya an gane ko a gidan da ake wannan shawara a gidan miswar ibn makhrama kai yaje hada su a gidan miswar ibn makhrama a wata riwaya aka ce a ɗakin na na Aisha aka haɗu don ayi mutum ɗin zaben shugaba a wata riwaya aka ce a baitul mali inda ake tara dukiyar musulmi wasu kuma suka ce a gidan Fatima binti Kais, ɗan uwan Zahaq ibn amma dai magana ta farko cewa sun haɗu ne a gidan Miswar ibn Makrama ita ta fi inganci suka zauna Abu Talha ya tashi yana tsare kofa su ahlus shura suna can ana mitin kenan wa za a zaɓa shugaba bayan umar sai ga amur ibn al-as da mugera ibn shu'ba sai suka zo wurin sai suka zauna a gindin kofar da ake shura din ake shawara ga daki su kuma suka zauna a gindin kofa shi kuma abu talha ne yake ƙara kofa sai ce ku tashi ku tafi yi kori mugira ɗan shu'ba da amur ibn al-as yace kun zo kun zauna ne don ku ce kun halarci wannan al'amari na shura ko to ku tashi ku tafi ba a buƙatar kowa ku bar waɗannan da umar ya zaɓa su za su abin da nufi shine sun keɓance kansu da mutane ba su zauna cikin mutane ba sun gudu sun ɗuya don samu su yake hukunci mai kyau an shiga ana mikin ana tattaunawa maganganu suka yawaita har sai da aka fara daga sauti maganganu suna yawaita akan wa za a zaɓa abu talha hake cewa ni ina ganin yake gaya musu ni ina ganin fa ba hayaniya kamata a yi ba kamata a ku tsaya ku duba ku gawa ya kamata ku bawa shugabancin nan da ƙarshe dai sai uku daga cikinsu suka ce su sun janye cikin mutane shida din uku a cikin suka ce sun sun janye sun ba da shugabancin su wa sauran uku azubair ibn al-awwam ya ce ya ba da hakkinsa wa ali ibn abi talib na mutum shida ne ko zubairu ya ce ni na janye na waraban na bawa ali ibn abi talib sa'ad ibn abi waqas shi kuma yace ni kuma nawa hakkin na bawa abdurrahman dan auf sannan kuma talha ibn ubaidillah shi kuma yace nawa raban na bawa usman ibn affan yanzu kaga saura mutane uku kenan abdurrahman dan auf da usman ibn affan da ali bin abi talib to waye za a zaba shugaba shi abdurrahman ibn auf sai ya gaya wa aliyu da usman ya ce da su wane ne zai janye a cikinku waye zai janye a cikinku ko ku biyu din nan ni kuma zan ɗauki nawa bawa wanda aka janye wa din yace wallahu alaihi wal islam Allah yana tare da shi kuma ya kula da musulunci ka uskita shekani da aliyu da usman duk sai suke shiru ba su ce kuma yi ba abdurrahman da ya ce a cikin ku aliyu da usman waye zai haƙura ya bar wa ɗaya ni na wara ban ni abdurrahman ibn auf na bashi duk suke shiru gaba ɗaya abdurrahman dan abu yake cewa fa inni atruku haqqi min zalik ni na bar rabona duk wanda kuka dama a cikin kukuni ku dauki ɗaya ku bawa ni na bar rabona na bashi suka ce mun ji sai abdurrahman dan ya dawo kan ali bin abi talib yi bayani akan kana da falala kai ne kaza ne kai ne kaza ne kai ne kaza ne kai ne kaza ne ka duba girman falala da daraja da Allah ya baka da kaza da kaza da kaza ka fitar da magana guda daya ya dawo kan Usman ibn Affan yace kai ne daraja ne kai ne falala ne kai sirkin manzon Allah ne kai ne kaza ne kai ne kaza ne ka duba girman falala da daraja da Allah ya baka ka lura da wannan lamari kuma idan Allah ya baka shugabanci kai adalci kai ma aliyin Allah baka shugabanci kai adalci a wata riwaya aka ce su ahalin shura din mutum shida suka ce kai Abdurrahman ibn Auf mun dauki al'amarin nan mun mika ma ka je ka san yadda zaka yi ka fidda shugaba a cikin waɗannan mutanen biyu da dai duk inda